Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. To idan mai sauraro na biye da mu, a makon da ya gabata mun yi alkawarin kawo mu kasan ƙarshe na hirar da muke da nasar 'yan mama, matashin nan ɗan Najeriya wanda ya ƙirƙirar manhajar da ake kira bardent domin taimakawa manoma na birni da ƙauye. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da na tambayi Nasir 'yan mama ko dukkanin rukunin manoman da muke da su za su iya amfani da wannan tsari na Bardant? Eh gaskiya to abin da muka yi shine eh, mun kasa abin kashi biyu to akwai akwai kamar wanda muke ce ma urban farmers wanda manoma ne na birni kuma suna da manyan gonaki mm. akwai kuma wa'anda kamar rural farmers ne wanda wani ma hektar ba ta kai biyar ba eh, mm. ka gane karkaramar gona ce wadda kawai iyalin shi yake cirewa da sauransu to amma abin da za ka duba shi ne shekaru da nawa kenan da suka wuce tun kafin a ma nemo mai a najeriya manoman nan da suke noma da kai gona kaɗan su ne da su ne da haɗa wannan aka yi a nemo mai aka gine-gine aka gina wurare kamar su lagos da sauransu duk da wa'annan kuɗin zama ce manomi ba zai iya ciyar da najeriya ba yanzu duk shekara fa najeriya tana shigo da abinci na kusan dala biliyan hamsin da uku kuma ana cewa kashi saba'in ɗinmu manoma ne to kaga wannan abu ai bai dace ba kuma bai ma bai ma kana ganin hankali to man nasir yanzu kana ganin Najeriya za ta iya noma abincin da za a ci a kasar ba tare da an shigo da ko kwayar shinkafa daga ketare ba ai ba abin da zai hana saboda abin da zaka duba shine duk yawan duk kuma abincin da muke ci abu ne da za a iya yi a Najeriya saboda muna da kasar noma muna da mutanen da za su yi noma muna da kuma kuɗaɗen da za su shigarwa cikin kamar masana'antar industry ta agriculture da zai ba mu wannan sakamakon da muke so na ciyar da kanmu mm. amma abin da ke faruwa shine babu wannan connection din kamar ita kamar kasuwar noman da mai da manomin gaba ɗaya abu daban suke yi ni ina nan abuja ina son shinkafa wadda ba tsako a ciki ba waye a mm. ciki ba waye a ciki shi kuma manomi kamar yana a kura a kano yana noma ta yana noma bai san ya za a yi ya fidda wa'annan abu ba tun ma kuri bai san wani irin iri zai amfani da shi ba mm. wanda ni da abuja nake so kaga ya ya shuka irin da ya samu wanda maybe zuwa ya ga kowa na yin shi ya yi shi ko ya shuka ba so to shi yasa za ka ga a ƙarshe an yi shuka an ce eh, wata jiha ta yi shinkafa ton kaza amma kuma na najeriya eh, kuma mun shigo da shinkafa kaga tun zai ba ita ce irin shinkafa da kasuwa ke so ba so ko ko tun biliyan nawa kai ba za a kasuwa ba ta santa saboda ma'aikata. Wato kana nufin cewa irin wannan abu shine abin da ya kara rabuwar kayan abinci misali kamar yadda ake cewa wannan shinkafa 'yar Hausa ce wacce kuma ana cewa ‘yar turai ce? Kusan haka, to amma abin bai ma kaɗai ta a shinkafa ba kaɗai ina ma maganin duk mm. wata wani wani abu da ake shukawa ko ake nomawa ko ma har da ma maganin dabbobi. Mm. Misali kamar yanzu abin da muke so ka gane shi ne idan yanzu ni zan yi kamar biredi ina son alkama. Mm. Akwai alkamar da ba ta yin biredin nan. to ko duk yawan nomanta da muka yi kaga ba za ta ba za ta samar da biredi ba kaga ba amfanin ta kenan to hmm. abin da ake samu a Najeriya kenan manomi bai san abin da kasuwa ke so ba kasuwa ba ta san abin da manomi ke so ba sai yasa zaka ga an gina hanyoyi gashi nan yanzu ana su jirgin kasa to wallahi duk zai zama aikin banza idan har ba a haɗa kan kasuwa da manomi ba sannan a haɗa kan masu ilimi kuma kamar masu research kamar ƙungiya um, abubuwa kenan masu bincike kenan yawwa dole a nemo su a haɗa kansu da na manoma a haɗa kansu da na kasuwan sannan za a samu abin da ake haka to malam nasir kasancewar ba wai noman kayan abinci ne kaɗai noma ba akwai noma da ake na kifi na kaji da ma saurin dabbobi baki ɗaya shin wannan fasaha da ka iya kira ta barin ta shafi ire-iren wannan noman ne sosai mu mun shafi noma ta kusan kowane bangare amma dai a yanzu a kan shuka yanzu dai kun fi mayar da hankali ga shuka kenan eh amma muna da muna niyyar shigo da noma na kifi da kuma dabbobi da sauransu malam nasir tambaya karshe kamar da yadda ka kware akan duk wani fanni da ya shafi noma duk da cewa fasaha ka karanta a makaranta to menene dangantakarka da noma shin daman can kai manomi ne? Dokto, ni dai eh, mahaifina ne manomi. Eh, sannan kuma tashi na a gida kusan a yanzu haka ma dai kai eh, yanni na maza da mata kusan sha takwas duka manoma ne. Wato kowa yana noma? tashi sosai. na tashi cikin noma kuma shi na kusan sani da ina karami to ko da na shiga jami'a na koma eh, bangaren fasaha shi na karanta to sai na zo ne tunanin ya za a in taimaka ma harkar noman da abin da na sani shi sa ka gani <laughs> to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan bayani naka to na gode sai kuma mun sake waya kan wani batu in Allah ya yarda to insha Allah babu matsala Masu mu anan muke ka ƙarshen wannan tattaunawa tamu da Nasir 'yan mama. Yanzu a madadin bakon namu Nasir ‘yan mama da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.